na ce na riba ka ga dan bidiyo nan da ya aika ma guda labarin burkina ne shi ke yi wannan na sama guda wanga mai wannan makamman ga 'yan ta'adda na so mali sun ka samu nasara duka kwace su yankin tumbuktu yankunan da ake cewa duka ga hannun 'yan ta'adda na suke saboda ana so a bata ma mali suna idan mutum guda 'yan ta'adda sun haka kashe to shi za ka ana ta labarin haɗi amma nasarar da ke jami'an tsaronmu ke samu akan 'yan ta'adda ita ba ta musu daɗi ba su son a samu nasara akan 'yan ta'adda ba su faɗi to kaga abin da nasarar da so za mali suka yi can yankin tumbukutu to mu da nan muke cikin mali kutu da ki da gani in kai ka shiga ma ka rubuta ka rubuta ka ganin da rafin nan mali na ma akwai nan duk wajen da suke kirarin cewa ga hannun yan ta'adda na suke ba gaskiya bane saboda mi saboda dan su samu yadda suke so na sai su ta karere su a rubuce rubuce su a cewa an yi kaza an yi kaza me yasa ka ga na Burkina na an kori waɗannan yan jaridodin to irin ta ta hakan na ke faruwa babu inda an ka sun ka amshe ko cikin ɗafkan suna ake ko cikin ɗafkan 'yan ta'addan na suke duk da muna da nisa ga wajen da suke na amma ba mu shi an ce ga inda suke ga hannun 'yan ta'adda ba tun tumbukutu da gani da kidale ma duk sojojin mali na an wajen can da ma 'yan ta'adda sun kahi yawa metar a cikin jawabin shi macron din kamar yana nuna cewa yana magana da hambararren shugaban kasar wasu masu wana tunanin cewa kila bayanin da yi kamar umarni ne ya samu daga shi tsohon shugaban kasar yasa zai fi cewa domin kulli yana na cewa shi har yanzu a gare shi wato bazum shi ne shugaban kasa eh, eh, ya kake fasara eh, bayanin nashi alhamdulillah bayanin shi yana da mahimmanci sosai mm-hmm. domin menene mahimmancin shi bayan ya yi bayani daga ciki kamar yadda zaka ce akwai lauje cikin naɗi babban ta ma adda eh, eh don saboda kamar yadda alhaji idi ya so kwatanta kasan shi makaron ta kai tsaye taho cikin siyasa mata socialist ga lokacin da ya zama minister na finance lokacin da ne ya shigo siyasa <laughs> sai ya to kamar yanayi ne wanda muka samu nan Nijar an kawo dan takarar da dai ba bai ma ma'amala ba cikin partikin shi shi ma haka zo ta tsaye <laughs> wanda suke suna na cikin parti socialist shekara 40 shekara 30 dan yaro ya zaka dauki wurin <laughs> yanzu da an kai haka sai ya to bisa wagga magana ta Nijar sai mu ce alhamdulillah duka da abin da yi tunda yanzu inda bai yi batan warka ba ya yi sansariwa ya yi tuntuɓe mu kuma allah ya ba mu hanyar da muka yi profite inda ya yi daidai ya gyara ai da ba aka haka ba amma yanzu da ya yi kuskure mu sai muka yi unhani da kuskuren shi aka gano wasu abubuwa eh aka gano wasu abubuwa kuma da ya yi yadda da sa yan uwanmu na wa'anga na kasashen su zo su yaƙi da mu a kai mana hari sai ya tado wani irin son ƙasa yan nijar ya kawo su ya haɗa su wuri guda dama a cikin tarihi ana ganin duk kasashen da kaga sun kai wurin babban tattalin arziki da development to sun hito wata waya wadda take tasa ta haɗa kansu don saboda yana cikin daɗi a gurguje ba a san wanda kake son ka ba a san zumunci ba to da an kai haka ai ana cewa horon shi cikin tarihi ita ce babban ƙasa wadda take da babban tarihi na harɗa na wajen hulɗar ƙasashe diplomasi aka ba shi shawara ake cewa shi gaskiya abin da yake ma ya zan shirme kamar bai da hankali kai an ce maka persona non garata menene persona non garata an faransai savidir person indesirable kenan mutunan da ba a kamnar shi ne wannan kalmar person indesirable ba a kaunar shi ya tahi sai wani tsohon diplomat faransai ya ce mishi kai ai kai kana nan kana hauka kai da an ka ce ba a son ka kuma sai ka ce an rike ka otashi abun bai da kan digi ko ba gani bai eh, da ma ma'ana an ka ce mm. bai da ma'ana tunda can kasar tashi ma ai bai tare da 'yan kasar shi kuma shi problem kin da gare 'yan kasar shi har ya yi wanda a gare da mu jile e a can gida sai da an ka kai horon shi yanayin gazuwal mai wanga da ake suya eh, firiti da wani wane mm. shi ya kai mutane suna sa cikin motoci suna rule kamiyon kamiyon masu taya sai mutane suka kai sata ba a taɓa yin hakanan ba yanzu karshen ta da nijar ta mace bakin buhu ai warin experkin su ca suka yi a nijar kamar yadda ba zuma yake ca uranium sai ne ake dan sadaka don eh, taimako to ai da expert an suka ware da haɗin ma an tsaya da nijar su toka gare su na shekara goma ashe duka wata uku ne sai gashi an ware kuɗi ni domin domin ba a kai wata uku ba duba da kwai yanzu 2012 ni ina cikin horon shi cikin fari 2012-2013 shekarar nan har da aka zo cikin ƙarshen 2012 ne sai aka yi wani emission cikin wata radio da nake saurari ina kutansa can basu normandy mm. mm. sai ake zancen electricity ana zancen sonda sai an ka gai wani gari inda kutur na electricity aka yi ko 7 second ne ko 5 second mm. sai la plus grande kutur babbar kutur an ka gama su cikin shekara wa second bakwai matsala ne sai ga su cikin duhu don babu uranium rasha ta leke kowa to yanzu da an kai haka lalle ne yana magana da bazum kuma da suke son a zo a kawo hari bazum ajan sekrekin su ne in aka bar shi dare tun da mun tugume shi da lahin cutar ƙasa to kenan ya zamanto cin amana ƙasa ya zamanto shari'a za a yi mishi kuma da atanta a la da de l'état tun da ca sun kai a zo a kama Nijar yaƙi kuma yaƙin ga conventionnel an yi declaration de guerre an ɗauki dispositif duka a yi yaƙi abin da ya hana a yi yaƙi ba wata niyya ce ta zuciyarsu ba wani yanayi ne can ya hana a yi abu mm. kenan ai don haka tunda sun shirya mishi sun shirya mishi eh ai don haka aka ta kama mutanen da ake kama yanzu mutane yan Nijar ba su gane ba suna cewa a yan tarayya ɗaya ake kama kuma yan bangaren bazum kawai ake kama ai da ake kama su dalilin kudeta ne ba wani zance ne ba kunnan ne magana da na daban layi ne wanda sun kai da gumi-gumin shi na kiran yau a kama Nijar yaƙi mm, na kwatanta mutane na ce ai ko cikinsu sai wanda ya yi magana ya kwaɗi lalat da take magana layi ce tana nan cikin code penal mm-hmm. kuma kotun da zai yi musu shari'a tribunal militar yana nan mm. alhali suna suna hula eh, suna hula sai yan tribunal militar sai yan fraction militar mm-hmm. laihi ne wanda yake da halaka da kariyar kasa to nan kotu ta hidda wanda yake shi civil kake ko militar kake can za a yi ma shari'a yanzu daga ciki ai akwai kasu muktar da ibrahim yakubu da an kai ma manda ai dan sun yi wani magana na ai su ba yan tarayya na ba mhm. kuma sannan yanzu da ake cewa yan bangaren bazum ne ai iso ne musu zagon kasa da ya tura su wasu sun ka ta hijira wasu sun ka ta babatu an kama su yanzu da an kai haka cikin maganar macron abu mai mahimmanci ku rike wanda ya yi mm. shugaban ƙasa ne ya ce ya yi magana da bazun da malice ko ga waya ko mm-hmm. ya ce kuma bayan sun yi magana ya yi niyya zai ci jika da shi ta yi kuma soji za su taya a gaba ai cikin magana shi sai ya ce maganan Nijar bambancin kabila ne da cin amana na siyasa. ce mishi odiyo ne musamman ban taba odiyo ba in yi magana na yi odiyo na aika ni mm. ce ya da ya yi wannan magana makon ya ce bambanci ne sai aka yi wani da ba lce inda wani bature nasara ya ce yanzu abinda za su yi ma nijar destabilization kuma destabilization da iso ne za a gama a yi ta menene za a gama da isu a yi ta shine yanzu zaman taron da ya kamata a yi a tsaida shika-shikai da da priorite a gwargwaje menene za a yi cikin rikon kwarya aka ce an dakatar da aiki kamar an ba isu hudama shi ya zo ya yi kamfani kuma kamfani très dangerous cikin jihar tawa kadai ta tarayya yau yana son ya ɗauki tawa kamar garkuwa ya san matsalar da gare shi ya san abin da yake baya gare shi mm. yanzu ya zo ya kafu da tawa don saboda ya samu garkuwa ya komo eh ta jingirta da maga ai da makaron yayi magana da daddarewansa wansa hakin magana tarayya ta kiran yau a zo a yi suciya mm. da ali shi jihar tawa kadai don ne ba a yi sauran jihohi na na yamai to ya kiranyo ne don saboda kanshi ya ga wutar gashin kanshi zai komawa wajen tawa kamar abun da ya samu ya koma tawa wajen adarawa shi ya ce ya samu ya yi garkuwa da su na yi na aika musu duka famikin mai kuma gidaje da ka shi eh, magana eh, kadai guda magana kadai guda famikin da ya sabka bisa gare su inda ya girma tun yana lakwal daga ikwal primar ha cag e daga lila hamada famikin gidan sarauta ne wanda suke da eh, eh, kaka ariyar faran kaka guda mm. ibrahim da suke sultankin agares mm. da kawo yi deposit kamin nasara ya zo ya kawo dogara mu dogara nan ba inda bai ba da armi cikin jihar tawa ba sarauta na jiha ta ba inda bai da iya armi duk gidanmu ne mun yi magana da su su ne da yake ta manipile ya yi patrimoine politique da su dalilin zaman ɗan lakwal yau yana son ya zo ya yi itilizon su ya yi garkuwa da su to magana ta kai ko an gaya macani haka 'yan niger suke gai ya kayan shi da isuhu don saboda akwai abubuwa da yawa ko shekara goma sha uku ya zama da isu bai san isu ba ta wajen tawayanya da wanga kabilanci ne yake son ya kawo kamar yadda makron ya ce eh. nijar ba mu da kabilanci na ga ma macron na ce mishi tun mun san karan sisi da siyasa ta hwara nijar jubba bukari tawaye yi takara jori hamani zandar ya yi takara andremel onzu da isu ya zo takara da shi da saini jaridodi suka taso suka ce ga wata siyasa nijar inda dan takara na gabas ya hirin jaye yamma sai ni inda dan takara mm. inda dan takara na gabas isuhu ya hira jaye yamma eh. da da eh, lumana ta kama mai shi kuma sai ni dan takarar yamma ya hirin jaye gabas to babu wannan matsala tsakanin mu eh, assalamu alaikum ne balma maliyan ay video partager aka ira diɲɛ bɛɛ la e mami mali dɔn e yande mali ye yan de ye oh, kunu janjo a dagoyara jadisiw la ɔ faransi tun ye subahana mansi minnu jadisiw ma ɔ mali sɔrɔsiw y'a bɛɛ minɛ u sera ka jadisi maa kɛmɛ ni maa bi naani k'o naturalize